hana gare ya danti da alfaharin talaka. Buhari dodar. Sanin kanmu ne dukkanmu nan. Mun san irin tarihin da muka baro lokacin da aka zaɓe mu. Irin yadda talakawa suka fito suka bar duk abin da suke suka zaɓe mu saboda kauna saboda yadda. Amma yanzu sanin kanmu ne dukkanmu nan. yawancin mu babu inda za su je a mazaɓinsu su fito lafiya mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari babu abin da bai yi ba don ya taimaka wa talakan ƙasar nan musamman talakan arewa ko tunanin yin wannan ya sa ya zaɓe mu yawancin ministocinmu ɗan arewa ne yawancin shugabannin ma'aikatanmu ɗan arewa ne amma har yanzu arewa ta zama ita ce ta kashin baya wa'annan abubuwa da muka gasa kaiwa shi ya jawo suke ake ciwo shi ya jawo ake zagin mu shi ya jawo ake mana duk abin da ake mana dole ne mu taimaka wa wannan gwamnati da ita ta taimaka mana saboda haka wannan shine dalilin wannan taron ya kamata mu fito da al'amura mu fito da abubuwan da suke jawo wa ana mana irin wannan kallo a wannan ƙasa ta mu musamman mu fito da hanyoyin da za mu taimaka talakawan arewa talakawan arewa wanda suke mu wayar musu da kai mu sa a cikin harkar arziki kamar bayanan da mai girma sanata ya yi gaskiya ne ku dukkanmu nan wakilai ne wanda mai girma shugaba muhammadu buhari ya ba mu wakilci wanda mukamin da ya ba mu wanda ya hada da cewa wakilci ne ya ba mu da amana wanda za mu taimaki al'ummar yankin amma mai girma akwai matsalolin da mu da kanmu muke tattare da su na farko shine a cikin muna akwai waɗanda suke shigo da ƙwayoyi suke da kamfanin ƙwayoyi kuma ba matasan mu su sha ƙwayoyin nan domin mu zama musu da tunani mai girma shi sanata a dukkaninmu nan akwai duk wanda aka ba makami wanda za su taimaki al'umma akwai mu cikin wanda cewa sai mun fuskanci cewa yaran mu sun kusa kammala karatu sannan sai mu kirkiri wani tashin hankali wanda za a shiga yajin aiki tsakanin malamai da gwamnati shugaban muhammadu buhari tun da ya hau kan karagar mulki duk wani abu da ya taso na da za a tallafa musu bai taba nan kwashe wajen insanin ba zai rantaba hannu don a taimaki al'ummar ƙasa in gida zai yarda muna sane mai girma shugaban muhammadu buhari ya fitar da dan kudi a lokacin da ƙasa ta shiga cikin wani yanayi na wannan cuta ta corona wanda shugaban ƙasa ya umarci duk ƙasa ɗan ƙasa a shidimta masa a bashi kayan abinci amma abin mamaki mai girma sanata daga cikin muna akwai wanda duk muka yi mutum muka muka ɗauko tsofaffin kayan abinci marasa kyau gero masara marasa kyau ko muka kai masa raport mun ba wa al'umma talakawa kuɗi kuma duk ƙarya muke yi mai girma sanata mun ɗebi kuɗin nan mun ba 'yan tsirari waɗanda muke so amma shugaban muhammadu buhari ya yi wannan abin ne saboda niyya ta alkhairi ga al'ummar najeriya ko kallon mu bai ba mu a tunaninmu shine mu kirkiri bakin ciki bakin jini mu ɗora masa kullum mai girma sanata yau mu kawo aya daga gidan mai girma shugaban ƙasar tarayyar najeriya malam muhammadu buhari ga aya na a gurin matarsa idan har ɗabi'un da al'umma da 'yan adawa suke magana cewa muhammadu buhari ba da tausayi me ya kawo uwar gidansa take da tausayi da taimaka ga jeyu da marasa ƙarfi sai da ya amince sannan ta yi da gudunmuwarsa da goyon bayansa duk take tallafa wa al'ummar najeriya gajiyayyu kuma takan buɗe gurare daban-daban da al'ummar najeriya za su amfana musamman 'yan arewacin najeriya mai girma idan muka dawo gida najeriya kuma arewacin najeriya mai girma in ka duba cewa da ba ma yin noma hmm? shugaban muhammadu buhari ya kirkiro ce a rufe boda rufe boda ba don yana kin al'ummar kasa ba ne ba don kuma yana kin al'ummar arewa ba ne a'a yanzu nan in ba a ce ko ina ba yan najeriya kuma yan arewa sun kirkiri kamfanin na kamfanin shinkafa wanda da ba mu da su amma mu daga nan muke tayi mai numfushe mai hasada mu kekashe a mu takardun da zamu ba waɗanda za su buɗe kamfanin shinkawa mu hana a mu kuɗaɗe za mu ba manoma mu hana a mu kuɗaɗe za mu so kayan aikin noma mu je gidajen gonan mu duk gidajen gonan mu nan in gaje akwai kayayyakin gwamnati da shugaban Muhammadu Buhari ya bamu dan a tallafa yan arewa mun hana mu ne ƙarya yaudara muke yaudara al'umma kuma mu dinga shiga cikin al'umma muna ce musu gwamnati babu kuɗi kun san gwamnati ba babu kuɗi gwamnatin baba ba kudi shi kuma alhalin baba ya rantaba hannu akan mu je mu taimaki al'umma baba ya ba da dama mu je mu agaza al'umma baba ya yadda ya gamsu cewa talakawa nasa ne ya gamsu cewa yadda suke su haka yake su ya aminta cewa a saki kuɗi ya karara dukkanin wanda yake talaka ne wanda ya zaɓe shi domin ya amfani abin da ya zaba shugaba muhammadu buhari duk duniya kowa yana mutunta da daraja domin dattijo ne shugaba mu nan babu wanda za a ba wa kuɗaɗe ya je ya barka da sallah a lo a shiyarsa ya dawo da su gwamnatin tarayya sai shugaban Muhammadu Buhari wanda zai tafi da niki niki wanda doka ce ta ƙasa ta yarje ta amince ya tafi da wannan kuɗi ya je ya rabar barka da sallah ga al'ummar jiharsa da yankinsa amma yanda aka kai kuɗin naka za a dawo da su lalita gwamnati a aji in ba shugaba Muhammadu Buhari ba kowa zai maka wannan inda kuɗin nan an ba mu su gaba ɗaya nan kashe za mu kashe su gaba ɗaya ranka daɗe Kuɗin nan mu ne ummul abaisin da muke hana gwamnatin tafiya ta aiwatar da ayyukan da al'umma za su gani mu ne muke yin hasada da kiyayya duk muke tusan domin shugaba Muhammadu Buhari kar ya samu nasara kar ya ci gaci domin da mu da iyayen gidanmu ana ta ba mu hanyoyi da yadda za mu kawo tikas ga wannan gwamnati shi ko ya riga ya fita domin ya ba da mu a wakilai tsakaninsa da girman Allah babu cuta babu cutarwa zuciyarsa garau take mu ne dai dukkaninmu zuciyarmu sai a hankali mun yadda mun amince cewa mai ta bashi matsala tun daga farkon tenuwa bawan Allah nan kishin Najeriya kishin al'ummar Najeriya ci gaban Najeriya shine ya haddasa masa lalura da ya tafi ya je kwanta a asibiti shugaban za ka yadda da ni dukkan matsalolin za a samu a arewa na matsalolin tsaro za a ga mutumin nan ne babu yanda za a yi cewa ni ina da gidana a ce ban ɗauki mai gadi ba kuma ina kwance kawai bar gidana a da dole abu a shiga to amma idan na ɗauko mai gadin kuma na haɗa baki da shi ba dole ko ba na nan sai a kashe yaran gidana babu yanda za a yi in ka an shiga gidan mutum to na haɗin baki ma'ana duk yanda kake ganin yan uwanmu ana samun matsalar tsaro a arewacin Najeriya mu ne dai ummul abaisin mu muka haddasa dan wata manufan mu dan je mu ce ko shugaba Muhammadu Buhari ya gaza dan haka mu ina ba da shawara mai girma duk abin da muke zo mu yi dukkanin mu nan mun yadda mun amince zuciyar mu daya tak za mu duk abin da za mu yi dan Allah ko mu ajiye dukkanin adawa mu ajiye hasada mu ajiye kiyayya da muke shugaba Muhammadu Buhari domin idan mun je gaban sa idan mun je gaban sa mai faran faran da fuska amma zuciyar mu baki irin take muna kawo masa hasada da kiyayya dan kare samu ya ci nasara a mulkin sa shugaba dukkanin mu nan yan kudu da suke da mukami irin namu sun gamsu sun yarda sun da ɗaukan 'yan uwansu matasa da al'umman suna tallafa musu da ayyukan yi mu ko babu abin da ya shalle mu dukkanin mu akwai sanatoci a cikin mu akwai ministoci a cikin mu akwai rarrab a cikin mu amma duk wanda zai ɗauka maka DA wanda zai taimake Abuja sai dai zai ɗauki ɗan kudin nan ya kawo gurin ya ajiye ba zai ɗauki nasa ɗan arewa ya kai shi gurin ba dan kar ya gani da girman shugaba a cikin mu dai cikin shugabannin akwai waɗanda suke suka ɗauki matasan mu aiki ake ɗaukar su ake biyan su albashi a gwamnatin tarayya suke amfani da wannan damar iya kuɗin da PA zai ɗauka na albashi a matsayin mu na shugabanni sai mun tatike shi mun ce je kaza je kaza je kaza bai fiye da naira dubu hamsin ba albashinsa amma fa ba shi haƙƙinsa bane yayi haƙƙinsa ne ya maka aiki a biya shi albashi amma cikin albashin maman ƙarya mu ne yaudara mu ne zance ba daidai ba mu ne mu hargitsa matasan mu ne ba ma dawowa mu taimaki al'umma sai mun ga zabe ya shigo shine fa za mu taho muna rere hakuka muke yi Allah taimake ka mu je mu ci mu nade mu ci tuwo mu dade mu ci rama amma duk ƙarya muke yi da mun samu mun ci babu ruwan in an kira mu a waya mu kashe in an sa da an man tashi sharrin ranka dade a da batun ma muke sata ba za ma ka same mu ba sai mun yadda amma kafin a zaɓe mu wayan mu karau take kana kira da daddare zan ɗauka kana kira zan zo ma ko me ka kira amma ina cin zaɓe babu ruwa na da kai bai girma mu ne ummul abaya sun hassa da wannan fitina dan haka idan muka gyara to shugaba muhammadu buhari zai kara kurin daman da farin jininsa da karamcinsa da mutuncinsa al'umma duk suna gani amma duk wannan masifar da ake ciki mu muka haddasa ta da su mabiyan da mu kanmu da aka ba wakilan domin dukkanmu muka sani daga musa iyalan mu ɗebi iyalan mu su kasashen waje su ce asibitin kasashen waje babu ruwanmu da mu gyara asibitocinmu babu ruwanmu sannan kuma gwamnati suna ba da gudunmawa su ma inda duk tare muke kashe mu raba. Shirin mai sana'a investment Nigeria Limited. Dan gwagwarmayar shugaba bahari.